والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله dan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 188 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf yau kuma za mu tashi farkon aya ta 189 shine malam ke cewa summa zakara fi ma ya'ti jawlatan jadidatan a cikin abin da zai biyo baya ubangiji ta'ala zai sake ambata mana wani sabon faifai din daban li darbil masali dan buga misali min waqi'il hayati dangane da abin da yake faruwa a rayuwar mutane ta yau da gobe a al bidayati mustaqima al munharifa fil adamiyyin dangane da kauce wa tafarki da ake samu bayan da mutum yana kan tafarki madaidaici cikin bani adam sun matantahi ila al-jadal al kissar kuma za ta kare za ta tuke da jadali wato jayayya wanda ake gina ta bisa da dalili na hankali haula al-alihat al-mudda'a dangane da alloli waɗanda ake da'awar ilahantakarsa allati ya'budu al-mushrikun waɗanda masu shirka ke bauta musu za a kawo dalilan da hankali da ke nuna kasawarsu tun da ko sun zama kasassu wato kenan ba su tantanci abota ta musu domin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أثقلت دعوى الله ربهما الطعام لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya wannan rai guda daya shine annabi Adam alaihi salam wa ja'ala minha zawjaha sannan ubangiji ya halicci matarsa daga cikin ita wannan rai din guda ɗaya daga jikin rai ko wani sashi na annabi Adam aka halicci matarsa hawa ay zakar wal unsa ala fitratin wahida da namijin da mutum dukkan su an halitta su kan fitara guda daya tsarin halitta iri daya wajen kasance wasu bil adama masu bukatuwa zuwa ga abinci abin sha matsuguni abokin zama da zai dauke wa dan uwansa cewa wato wannan tsarin halitta kenan adam alaihi salam shine azzakar auwal awwal kamar yadda hawa ita ce al-unsa al-ula ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتوانا الأباري نيكو تاريخ البداية الإنسانية فرقم بالأدم كيني أنبا آدم لما تستحوا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها دني يهل السما تسا لجكنسا ليسكن إليها don ya samu natsuwa zuwa gare ta an gane ko ai ilal unsa zuwa ga ita matar wa ya alafaha ya samu wato sabo da ita falamma ta gaccaha yayin da ya kusance ta ai jama'aha ma'ana yi jima'i da ita hamalat hamlan qatiban sai ta samu juna biyu wanda yake mai sauki wanda yake karami ruwan nutfa shine lokacin da yake zango na farko yana tugon mani lokacin khafif ba ya da nauyi mace ba ta jin nauyin sa a jikinta famarrat bihi dan haka sai ta ci gaba da zirga zirga da shi ay zahabat wa ja'at li sifatihi sai ta kai ta komo da wannan ciki lokacin da yake zangon farko amma dogon bali ko gudan jini ko tsoka duk lokacin nan ba sa jin daga kafa da kirko ko ajiyewa da kyar famarrat bihi sai ta ci gaba da zirga zirgar da shi ba tare da wahala ba falamma asqalat yayin da ta yi nauyi bi kibar walad sai da yaron ya riga yayi girma a cikin bi batarha cikin ta wa alfaqa ala hayatiha kuma da mijin da matar suka rinka tausayawa sun yi tarayya wajen tausayin ita kanta matar dangane da halin da ciki lokacin nan da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah su sai kadai suka ce da shi la in ataitana salihan wallahi idan har ka bamu da salihin bawa na nagari na min shakirin za mu kasance muna masu godiya a gare ka wannan shine alwasin da suka fi tsakanin matar da miji yayin da matar take da juna biyu da ya girma har yana dab da haihuwa suka ce matakar ka ba mu ɗa salihi to za mu za mu kasance masu godiya a gare ka ya Allah to wannan ɗa salihi wani irin salaha domin akwai salahun fil qulub akwai kuma salahun fil abdan wani irin salaha suke bukata salaha na zuci sai yadda yaro zai zama mu'mini bawan Allah nagartacce ko da kuwa a cikin halittar sa akwai tangarka ila hannu daya ko kafa daya ko dake cikin adadin yatsunsa ko makartaka ko bai bantaka kaga wannan tawaya ce da ta gangan jiki in akwai salahan zuciya tawayan gangan jiki ba ta hana mutum ya shiga aljanna ba ta hana zanto abun so a wurin Allah ta'ala ko kuma suna nufin salaha ne ta gangan jiki ba ruwansa da salahan zuciya ta yadda zai zanto mai lafiyayyen gafu idanunsa guda biyu duk yana gani kunnuwansa duk yana ji da su ya tsin cikakku ba ta waya ba tsari kamilar halitta ko da ko zuciya ba ta da inganci to shine malamai suka yi sabani wani da suka roka waɗansu suka ce na farko suka roka waɗansu suka ce na biyu suka roka la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin to abin da yasa waɗansu suka ce ai nabiyin ake nufi salihi ta fuskar girin halitta saboda ayat da za ta biyo gaba me Allah ce فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما آتاهما صالحا يعني عند أبنجي تعالى يبعث صالحين nagari din alala hu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiyoyi fi ma atahu ma cikin abin da ya musu baiwa da shi daga badal shukri alaihi ashraku lahu a makon su yi wa Allah godiya bisa ga ya ba su dami lafiyayyun ga ko lafiyayye sai suka yi tarayya da Allah suka yi shirka da Allah to malai ce wa shirku sunufun wa ashkalu shirka din nan kuwa kala kala ne kuma samfuri samfuri daban-daban ne kaga ne shirka da suka yi galibi kamar yadda zamu ambata a baya shirka ne ta fuskar tasmiya wajen raɗawa yaron suna a maimakon su bautar da shi ga Allah Abdullah Abdurrahman Abdussalam sai suka bautar da shi ga wani Allah shine sai Abdu kaza su ambaci wani wanda ba Allah ba sawan Abdul Harith ne ko Al Harith ko waye kamar dai da bayani zai biyo baya wato shi kanta wannan eh, jingina ma jingina ta zuwa ga wani Allah a bautar da shi ga wani Allah kamar da mutanen jahiliya ke yi nau'i ne na shirka kamar da sai Abdu Shams an gane ku kamar da sai Abdu Manaf misalan Abdul Muttalib misali kaga dukkan waɗannan ai ba Allah bane Shams an yi idafa ne zuwa ga makhluk haka al-Muttalib shi ma zuwa to ko da ta wannan ne ana kiransu da sunan shirka ba ne dai shirka dai kala kala ne wa idh kana al-mushrikuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa qablahu kanu yunziruna ba'd abna'ihim lil alaha ita dukka in ya zanto cewa mushrikai a da can lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qablahu da lokacin da yake kafin sa kanu babu na ihim sun kasance suna yin bakantan wani sashi na ƴaƴansu lil aliha ga alloli aw li ma'abid al aliha ko dakin da ake yin bauta ga allolin waɗansu sukan ce sun yi bakance ga wannan da sai sun haifi ɗa namiji za su yanka shi don neman kusanci zuwa ga gunki kaza wannan sai sun yi bakance ga ɗakin da ake bautar gunkin wannan ɗa idan an yi ya zama mallakar wannan ɗakin mai hidima ga wannan ɗaki na bauta ɗin aw li kahnatil ma'abid ko kuma ga bokayen da ke zaune a wuraren da ake bauta ɗin yace mana in ya zanto musulkai na lokacin annabi da lokacin da yake kafin sa haka suke yin irin tasu shikkar to me ke faruwa fa innal kasirin al yawm to da yawa daga cikin mutane ko a yau yushrikuna billah su suna yin shirka da Allah ne ta wani sashi daban hina yusammuna abna'ahum abidan li ghayrillah yayin da suke radawa ƴaƴansu suna bayi ga wani wanda ba Allah ba kamar yadda muka ambata a baya Abdul Muttalib Abdul Manaf Abdul Shams Abdul Nabi Abdul Rasul ko ma ne ne aka faɗa in dai ba Allah bane ba to ya zanto wani nau'i kenan na shirka أو حين يجعلون في أبدانهم نصيبا للتمائم والعادات الوثنية التي يزاولها كثير التي يزاولها الكثيرون كوكما sukan yi shirka ta wani samfuri daban ne ga nuna fi abdanihim ta yadda suke ware wani sashi na gangan jikin ƴaƴansu nasiban littama'in su mai da rago wajen rada galayu wal adat al wataniyya da sauran ado da sauran al'adu na maguzanci allati yuzawiru al kafirun wanda da yawa daga cikin mutane ke yi ana haihuwar jariri sai a kawo laya a daura masa a ce wannan maganin baki kenan maganin mayu maganin kambin baka wani a kawo zobe na bakin karfe wani a kawo tagulla a sa a wuyansa wani a kawo tagargade a daure da tsumma a sa masa a wuya wai maganin bakin maganin mayu wani kuma za a daura masa a hannu wani kuma za a daura masa a kogon sa a yi masa wato tsiri da shi ko a masa goro da shi ko a masa damara da shi wani kuma a daura a kafarsa dukkan wannan nau'ika ne na shirka wanda bai dace musulmi yayi ba al'adu ne na mutanen jahiliya suka sada ɗaya suka shigo cikin al'ummar musulmi an gane ko allati zawal wa hiya tumassilu al-inhiraf an at-tauhid al-mutlaq wannan na nuna kaucewar al'umma ga barin gwadabe na sarki na tauhidi al sakakken tauhidin da ba a gurbata su da shirka ko al'ada ba wata kaza shirka ilallah dukkan wannan na nuna rukun waɗansu kishiyoyi ga Allah bi ma atahu cikin abin da Allah bai wa bawa bai dace ba Allah ya baka da kai masa ɗaya daga cikin wannan dan lokacin da aka baka dan matarka tana da juna biyu tana da ciki har ta haihu a lokacin da ta gargade ba ta yi amfani ba guru da laya dubu su yi amfani ba domin bakin karfe da tagulla dubu su yi amfani ba yaya za su yi amfani bayan haihuwar yaro ya riga ya duro gidan duniya ba su taimaka ba wajen zuwansa sai su taimaka wajen kiyaye shi sannan wani hali ya fi shiga cikin hadari lokacin da yake cikin cikin mahaifiya ko lokacin da yake sarari lokacin da yake ciki ya fi shiga tsarni a lokacin laya da ta gargade da zobe duk ba su masa amfani ba sai bayan yanzu ya fito lokacin da in yayi tara babu za su ji dauke shi amma lokacin da yake ciki in ya juya daga kwanciyar da ya saba yi uwa sai ta shiga halin kakani kai ko uba ba yadda ya iya ba yadda za a iya juya masa kwanciyar sa sai ya je likita ya duba an sa wahala an shiga halin kakani kai to duk an haɗa mu inayatul rabbaniyya inda ma za inda ma kana fi batn ummihi kulawar ubangiji tana kewaye da shi lokacin da yake cikin cikin mahaifiya shikenan sai kulawar nan ta manta da shi bayan an riga an haifar da shi to dukkan da waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a zura ido da su sai Allah ce fa ta'ala Allah amma yushrikun ubangiji ta'ala ya girmama ya bunƙasa gabarin abin da suke taran ya shi da shi ay tanazzaha amma yushrikuna bihi fil ibadati wato ubangiji ya girmama ga barin abin da suke takuɗa shi ko suke garwaya su da shi wajen bauta malaka wal ibadatu abinda ko ake nufi da ibada shi yamtisalu amrin na hayin shi shine bin abin da aka ce yi da kuma barin abin da aka hana wannan shine ibada min Allah ya zanto umarnin ko hanin ya zo daga Allah aw min gairihi ko daga waninsa idan ka aiki da yi na yi bari na bari daga Allah to ka yi bauta ga Allah kenan idan ka aiki da yi na yi bari na bari daga wurin wani wanda ba Allah ba kuma ya saba abin da Allah ya ce to ka yi bauta ga wani Allah kenan dan wannan shine hakikanin ibada kama kana min ghairi Allah fa huwa shirk duk abin da ya kasance daga wani Allah ya zo na umarni ko hani to wannan shine shirka din kenan wal jumlatu musabbabatun atafun ala khalaqakum wannan jumla ta ayyushir fa ta'ala fala ma atahu ma sala jua fa ta'ala Allahu ma yushrikuna an ya tafinta ne akan jumlar khalaqakum wa ma bainahuma itiradun abin da ke tsakanin su jumla ta itiradiyya wa taqdir yadda ake kan darzance huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shi Allah shi ne halitte ku daga rai guda daya da haka fa ta'ala Allahu amma yushrikun ya girma gabarin abin da suke haɗa shi da shi wa yakunu fi qawlihi yushrikuna iltifatun nan sai zanto kalmar yushrikuna a cikin akwai min al-khitab ila al-ghaiba gatan an ce khalaqakum ana magana kamar ga ku ga ubangiji gaban ku sai aka ce yusrikuna ana bada labarin kaman ghaiba wannan darbun ne min durubil balagati wato darbi ne min durubil bayan ana cikin ghaiba a koma khitab ko daga khitab a koma ghaiba wannan shine a gurguje abin da wannan malam ya fassara mana wannan aya amma idan mu kuma ta ba ko ruwayi daban-daban da ake kawowa a nan gudu samfuri iri biyu samfuri na farko hadisi da ake jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samfuri na biyu riwaya da ake gida ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas da wannan hadisi da wannan riwaya duk da lafazin su sun sha bamban amma sun yi tarayya wajen ma'ana abinda da suke cewa shine wannan aya tana magana ne ga annabi Adam da Hawwa dan shine nafsun wahida din kuma wanda aka halicci matarsa daga gare shi ya kusance ta samu juna biyu wai a da yayin da duk ta samu juna biyu ta haihu sai kasance ɗan ya mutu in ta samu juna biyu ta haihu sai ɗan ya mutu to sai ce dan ya zo ya ce da su matukar kuna son ɗan ku ci gaba da rayuwa abin da za ku yi ne da kun haife shi ko daina kiran shi da sunan Allah ko ce Abdullahi ko ko menene kar ku dingina shi zuwa ga Allah ku dingina shi ku ce Abdul hari in kun yi haka zan lamunce muku rayuwar da to shi kenan da ta haihu kuwa jin tsoron kar yarin ya mutu san da ya shiga cikin zuciyar annabi adam da matarsa hawa suka ta ba komai an alafazi ne kawai dan mun abdul haris ai mun san Allah ne halitta shi ko suka rada masa sunan abdul haris to fi al haris din sunan daga cikin sunayen shaytan in ji wannan riwaya dan karka ce sunan haris kuma ya zama <laughs> ne suka masa sunan abdul haris to suka masa sunan abdul haris din nan kaga ya zanto sun jingina ka zuwa ga to shi Allah ke magana su a nan gurin cewa falan ma ta gassaha hamlan abin khafifan famar rabbi falan ma askala da la in lokacin tana da juna biyu sun yi alwashi in Allah ya ba su kana gari suka ce na kuna min sakirin amma da ya ba su ta sai dan yazo ya rute su sai suka sa masa suna da da sunan shaytan kenan shine Allah ke cewa falan ma atahuma salihan da ala lahu shuraka'a bima atahuma fa ta'ala Allah amma yushriku to in shi wannan hadisi da ake jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi da dama sun rawaito ko in ce waɗansu daga ciki misali akwai al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi haka imam al-hakim ne saburi ya rawaito shi ibnu jarir tabari ibnu abi hatim dukkan waɗannan sun rawaito shi to wannan hadisi an kalkar ne daga hasan al-basri daga samura ibnu jundub cewa manzon Allah yace haka abin ya faru yadda muka faɗa cikin harshen Hausa to wannan hadisi ibnu kasir ya illanta shi da illoli guda uku cewa duk da Imam Ahmad ya rawaito Hakim ya rawaito Nasa'a Tirmidhi ya rawaito Ibn Abi Hatim Ibn Jarir Tabari sun rawaito yace amma alal aqalla akwai illoli guda uku a cikin sa wanda ke nuna da'ifantan hadisi illa ta farko Umar ibn Ibrahim ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi wanda yake rawaye da wanda yake layi mutajjibi dan saboda haka hadisin sa ba hujja bane ba illa ta biyu hadisi ne mutarbi dan waɗansu daga cikin marwaita sun ce annabi ya ce waɗansu sun ce samura ibn jundub ne yake da haka ga illa ta biyu inda hadisi zan karbi mutarbi ga zama hadisi da'ifi illa ta uku rawinsa daga cikin rawinsa Hassan al-Basri ya ce wannan hadisi bai yadda da shi ba ya saba hujja da abin da kishir abin da hadisi yake yace da ya inganta da ba zai haka ba kuwa to wannan illoli guda uku da ibnu kasir ya faɗa a haka ya takaita a kansu da su ya da ifantar da hadisin amma shi shek na sai da albani cikin silsilar a hadisi da'ifa wal mawdu'a yake a ko wata illar ma shi kanta hasan al din ai mudallis ne salihin bawa ne taki yana cikin sayyidu tabi'ina amma mudallis ne Shamsuddin Zahabi ya kawo tarihin sa cikin mizanul itidal fi qadr zal yace wa kana al-hasan kaseera tadlis da haka in ya ruwaito hadisi yace an yace hadisin sa ba hujja bane ba sai in yace haddathana amma dai sai an fulan sai yace hadisin sa da'ifi ne to kaga wata zabar ilmi kenan tsoriya akan abinda ibn kasir ya faɗa dan saboda haka da waɗannan illoli da waɗansu ma wanda ba su ba da kansu suka taro suka nuna wannan hadisi baya da asali zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma baya da asali zuwa ga shi kansa Samura ibnu Jundub akan wanda ma suka ce hadisi ne wato mawqufi sai Samura Ibnu Jundub ne ya faɗe da haka shi kansa Hassan basri da kansa yake cewa wannan aya ba ta magana kan bane kan Annabi Adam alaihi salam tana magana ne ga waɗansu ma'abuta addini cikin zuriyar Annabi Adam a wani wurin yace tana magana ne akan Yahudu da Nasara a wani wurin yace tana magana ne akan mushrikai da haka Ibn Kathir yace to mu muna tare da ra'ayin Hassan Basari basri ba ma tare da riwayarsa abin nan da ya faɗa cewa wannan aya ba da annaba adam take ba shi ya fi dacewa da annabawa dan ba za su yi shirka ba kalma ko babba sai ya za a jingina annabi wannan da haka muna tare da ka ko ra'ayinsa ko ijtihadinsa sa wajen tafsirin ayar har ibnu kafir yace bugu da ƙari da a ce wannan riwaya ta inganta daga hasan al Basari babu yadda za a iya kaucewa doren hadisi ya faɗi ra'ayinsa amma tun da mutum inganta bane shi sa sai ya faɗi ra'ayinsa cikin tafsirin ayar a sa'ilin nan sai zanto tafsirin ayar هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها shi Allah ne ya halicce ku daga rai daya annabi Adam daga jikinsa ya halicci matarsa ita ce Hawwa Liyaskuna yaskuna ilaiha dan ya samu nutsuwa da ita dan shi kadai ba zai ji daɗin rayuwa ba in ba tare da mai ɗaya masa cewa ba sai a kawo mace ƴar uwa eh, ta zanto ba ta ɗaya masa cewa to daga nan gurin ne wato kamar shin fada ne aka kawo annabi Adam da Hawwa labarin da ake so a kawo na baya kuma ya shafi zuriyarsu falamma tagashaha hamalat amlan khafifan tagashaha dinnan da shi namijin da matar lamirin baya komawa zuwa ga annabi adam yana komawa ne daga waɗansu ɗaiɗaiku cikin zurriyar annabi adam alaihi salam sai zanto zikiru hawa ka tawfi'a wa tamhid lil qissa amma ma ya'ti fi ma ba'du wa innama huwa li bani adam ra li adam suka ce me yasa muka yi tafsirin ayar a haka sai Allah ya ce fata'ala Allahu amma kuna Allah ya girma gabarin abin da suke shirkan fashi da shi tun da yake shirku ga wawun da suke nuna jam'i na mutane masu yawa da su bi ne kaɗai sai ce fata alallahu amma yusrika ne da alifu tasriya amma tunda aka ce yushrikuna lalle waɗansu zurriya ne cikin zurriyar annaba adam suke haka an same su a da an same su a yau kila gobe da jibi ma a sake samun su tunda yanzu don idan ka ka ko da cikin sunaye kaɗai da musulmai ke sawa ƴan su sai ka samu akwai wanda za a sa masa a dingina shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba idan aka ce Abdul Muttalib an dingina shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba Abdul Manaf an jingina shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba duk abin da aka jingina shi wato za samu bakin wanda ka san akwai irin wannan sunayen a mu amma in za ka kwatanta da sunayen mutanen Pakistan da India sai kai mamaki an gane ku da akwai wani dalibi da muke karatu da shi jami'ar Madina yana da kullai hadisi a lokacin da muke karatu da shi sunansa a sunansa ko kuma a na da ibnu ina ibnu kai wani kaji gulamun nabi wani abdul wani menene nini sauransu kaga za ka samu akwai fa'adanci wajen sanin su wannan dai abin da yake nunawa shirka ko da ta fuskar rada suna ce bata dace ba sunan ta shirka illa ya ka bambanci da shirka wajen ibada wacce ta fi wannan girma amma dai kowace sunan ta shirka amma dai ku sani wannan kissa da muka kawo da wancan hadisi na samra bin zundub hadisi na zaifi jingina ta zuwa ga annabi adam cewa Dan ne musu wasu wasu suka sanya wa dan suna abdul haris wannan kuskure ne dan mai tafsirin da ya wannan ya zama tilas a fadakar da duk mai tafsirin da ya ta fadakar da wannan ya zama tilas wata rana idan ya zo mai mai ta ayar yawa mutane jawabi cewa na samu sabon ilimi ya duba cikin ibn kasir din ya ga hujja ko kwana cikin tafsirin wannan aya ibn kasir ya fayyace komai da komai riwayar da ake jingina abdullahi dan abbas kuma ibn kasir ya hukunta cewa wannan yana daga cikin isra'iliyat ne an samu waɗansu daga cikin sahabbai sukan karɓi labarai na isra'iliyat cikin waɗanda suka musulunta a zamanin su amma ba cikin hukunce hukunce ba sai cikin labari da ya shafi kissa wanda su kuma isra'iliya aji uku ne kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa abinda gaskiyarsa ta bayyana dan ya dace da qur'ani da hadisi a karba abin abinda ƙaryarsa ta bayyana dan ya fito da qur'ani da hadisi a watsar kamar irin wannan dingina annabi zuwa ga shirka kaga dole a watsar da wannan ya zama tilas da a sarkace annaba daga dukkan wani datti shirka ko sabon ubangiji tunda su ma'sumuna ne abinda kuma bai ci karo da qur'ani bai ci karo da hadisi ba ba abin da kuma ya gaskata cikin qur'ani ko ya tabbatar da shi to irin wannan shine manzo Allah sai karku kare ta karku gaskata qulu amanna billahi unzila ilayna Allah ce fata'ala Allah amma yushrikuna lalle Allah ya girmama gabarin abin da suke hada shi da shi wajen bauta sai Allah kuma ce أيشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أيشركون في ذات لك هذا الله دون ما لا يخلق شيئا إلا أن بايا خلقه ونأبو يا ذات جنجنا ما الله كيشيا كما gajiyayyu domin duk wanda baya irin halitta sunan shi gajiyayye mai halitta shi ɗaya ne kamilin mai kudura min jami'il wuzu kamar yadda Allah madaukakin sarkin shi kamili ta kowace fuska to sai ka samu dan adam kuma yana da nakasa ta kowace irin fuska idan ka ce masa mai ilimi sai ka samu da kafin ya sami ilimi jahili ne ko bayan ya samu zai iya mantawa a sai ilimin sa ragagge ne idan ka ce masa mai ji sai ka samu jin sa yana da iyaka ba ko komai ke iya ji ba in abu na kusa na iya ji in yayin sa ba iya ji a sai jin sa ragagge ne haka ganin sa haka karfin sa amma Allah ta'ala da jin sa da ganin sa da kamai nasi kamilin min jami'il wujud da haka bai dace ba a dingina makamili ta kowace fuska a haɗa shi da nakisi ta kowace fuska a yi ko na ma la yakhluqu shay'an sun za su rika hada awa Allah su haɗa Allah da wani wannan wanda suka haɗa shi da Allah din la yakhluqu shay'an ba iya halittan komai wa hum yukhlaqun su sune ma ababan halitta su kansu halittar su aka yi malai wa gulli ba fi halukala an ambaci an ce wa hum su ababan da ake kira din na ake bauta gare su da yi kula kona halittar su ake yace gulli ba fiha ukala ainihin rinja da bangaren masu hankali domin da aka fi ya kula kona ya zama an kawo wawun na jama'a wanda yake nuna taron masu hankali tare da cewa cikin ababen da ake bautawa akwai masu hankali akwai waɗanda ba masu hankali ba kamar annabi Isa alaihi salam kamar Uzair kamar mala'iku da waɗansu daga cikin masu shirka suke bautata musu kaga duk waɗannan masu hankali ne haka waɗansu daga cikin salihan bayi waliyai da ake bauta musu kaga duk masu hankali ne amma duk masu kiran lata ko uzza ko manat kaga suna kiran abin da baya da hankali ko za su bautawa wani dutse ko wata bishiya ko wani tanki ko ruwa duk ba abin da dan adam bai bauta ba cikin irin waɗannan abubuwa da muka ambata akwai masu bautar ruwa wani gulbi za a canfa a rage masa bauta duk shekara sai an ba shi kyautar da muna jin labarin wannan a kasar Egypt a nan cikin jihar Bauchi ma akwai wani gari da suke wannan duk shekara akwai ruwa wani gulbi idan ya fitar da siyar da ke tabbatar ruwa zan gado da an je an jefa a ciki in ba haka ba ba za a yi albarkatun gona ba a wannan shekara a nan yanzu a zamanin da muke cike da rayuwar mu yadda labari zo bi sifa mutawatira kaga irin waɗannan an haɗa Allah da ruwa an haɗa Allah da kududdufi a nan garin wata rana aka samu wani kududdufi fa wani ruwan abin nan kwatami fa aka tamba cewa duk wanda ya zai warke mutane suka yi suka sai ruwan eh, ruwan kududdufi da matsatsatuwa suke da kome da tana kowa ya sai warke وغلب فيها الوكلاء المسيح والعزير او لانتقاد الكفار انها تاكل ko kuma an ce yi kula kula dan saboda itikadin kafirai cewa goma kansu suna hankalta wani abu sai kuma Allah ce wala una lahu nasran wato ba sa iya taimakawa kansu la yastati'una lahu nasran ba za su iya taimakawa masu musu bauta ba su waɗanda ake kira din wala anfusahum yansurun ko ba za su iya taimakawa kawunan su duk wanda aka kira wanda ba Allah ba farko dai abin da ke nuna bai tantanta a kiraye shi ba shi makhluq ne laysa bi khaliq abu na biyu kuma la yastati'una nasra nafsihi wala nasara ghairihi ba zai iya taimakawa wannan sababa kuma zai iya taimakawa kansa to tunda ya ne laysa bi tunda la yasa an a a nafsihi an to wannan ya nuna cewa wato gajiyye ne ta kowace fuska da haka sai zanto shirka ne kuma kiransu sai zanto aibata Allah ne sai zanto zagi ne ga ubangiji ta Allah saboda Allah ce masu shirka suna zagin ubangiji dama abin da ake nufi da zagi fa shine ka jingina mutum na kasa ko ta waya. Ko menene kasa ko ta waya ka samu wanda yake na kasashe ka hada shi da kamuli ka ce ɗaya eh suke wa kana ga ciki kamilin ka zaga domin shi nakasashen kan ba ma shi kai amma shi wanda yake kamilin da kake ɗaya suke da nakasashen mai kai masa zagi yanzu ko da a cikin duniyarka sarkin garin ku kace da shi da bawan sarki ko da shi da sarkin zagi ko ne sarkin dogarai matsayin su daya sarki zai dauka ba taɓa masa ba a a duniya irin taka ka ce shi sarkin dogarai matsayin su daya ka ce shi sarkin zugi matsayin su daya ka ga yanzu ka zage shi dan yana ganin waɗansan duk bayi ne gare shi makaskanta ne sama da shi shi kamili ne yana itikadin suna ke sai ne kaga ba a bani adam kenan to ina da ka dauki wani bani adam kuma ka dingina shi kishiya ga Allah irin abin da ba a nema wurin kowa sai Allah sai ka nema auren sa ka samu arziki ka manta da cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin sai ka dauka wani ne cikin salihan bayi ko wali ya da kai da haka ka samu Ta akwai lokacin da ka da waliyin bayanan yana cikin kabari kila ba a kasar ku ba yana Morocco a binne ko yana kaulaha ko yana wani gari hotonsa kawai sai ka dauka sai ba sa arziki wallahi akwai a a garin da suke daukan hoton Ilyas yana ba da arziki yana sa a samu kuɗi yana sa a samu customer a kasuwa wallahi tallahi ba shirka sama da wannan a duniya sai dai a ce ta yi daidai da amma sama da ita babu jingina ma Allah wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba tabbas mummunar kalma ce wannan wadda sama da ƙasa kamar ta rushe da ita saboda jingina ma Allah kishiya cikin abin da ba wanda ke tarayya da Allah shine azzatawa kashewa rayawa kafiran da Abu Jahil da Abu Lahab idan ka ce su man yarzuqukum min as-samai wal ardi wa yake arzuta ku da sama wa yake arzuta ku da ƙasa amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa man yudabbiru al-amra wa yake fitar da raye daga cikin matacce matacce daga cikin raye wa yake mallakar jinku da ganin wane ne ke jujjuya al'amari ya kawo zafi ya kawo sanyi ya kawo talauci ya kawo yalwa ya kawo lafiya ya dauke ya kawo kwalara ya dauke yudabbiru amra, yake tadbiri na al'amari gaba daya wallahi inda zaka tambaye su Allah ce fa sayquluna Allah sai Allah ne Abu Jahl da Abu Lahab nan fa in ka tambaye su waye wanda za ce Allah ne a yau idan ka tambaye wani a birnin Kano cewa waye ke bada arziki waye ke hanawa zai ce gausi ga waɗancan Allah ce da za ka tambaye su man yarzuqukum ku ji ayar fa min as-sama'i wal ardi daga ina arziki ke zuwa inda ba sama ba kasa ba babu wata kafa na tsala arziki san sama ko kasa babu wata kafa sai nan gurin sama ta fuskar ruwan sama da sauran albarkatu da ke sauka daga sama kasa ta fuskar tsirrai da sauran ma'adanai da ake hakowa daga cikin kasa duk da ba daga nan arziki yake ba waye yake yin wannan sa Abu Jahal zai Allah ne banda shi ba mai abu lahab zai faɗa maka haka utba bin zai faɗa makaka, zai ba bin rabi'a zai faɗa makaka. duk mutarkan nan da annabi ya cike rijiyar badar da su a lokacin yakin badar wannan shine da su amma annabi ya sa aka kashe su aka cike rijiyar badar da su aka yi kwana uku bayan ya ya haula kuma zai tafi ya karkata akalar zuwa ga wannan rijiyar ya je ya ce ya kai taiba ibn rabi'a ya kai utuba ibn rabi'a ya kai wani dan wane abin da na faɗa muku da yanzu kun samu gaske ne ko ƙarya ne Umar dan Khattab yace dan me kake magana da gawawaki da sun riga sun dade ma da mutuwa kwana uku ko wani abu kamar haka ya kalle shi yace wallahi a yanzu kai da kake su jin abin da nake faɗa Allah sai da rawu musu da ran ke cikin su ji da'awar annabi a kullitar da su sannan a sake dauke to menene ya hada su rigima da annabi bayan sun yi da Allah ke kashewa shi ke rayawa shi ke ansawa abin da ya hada su rigima ja in ja da annabi shi ne annabi ya ce yadda kuka yadda Allah ke kashewa da rayawa da arzawa to ku yadda ba za ku roki kowa ba sai shi su kuma suka ce a a za mu kama kafa da lati da uzza da mana ni ne shi ne babban amma suna yan kananan ba yanda za a yi ansa sai an bi ta hanyar yan kananan shi ne rigima ma na abu da hum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mun yadda ne babban amma su ma kuma suna da wata fawa ta su suna da wata dama ta su a ta kansu ne sannan a samu kai yadda ka san idan ka je fada ba za ka gamu da sarki ba sai ka bi ta hanyar wani da wani da wani da wani ka samu wasuta to haka ba za ka sadu da Allah ba sai ka bi ta hanyar wani da wani kuma sannan ka samu wasuta yau sarkin garin kuma haka ke zuwa kai tsaye ba sai da wakila ba haka za su ce da kai sai ka ganin wurin kamun da Allah ka kwatanta Allah da sarkin garin ka kwatanta Allah da sarkin garin ku me yasa sarkin garin ku ya dauki sarkin zage ya dauki sarkin dogare ya dauki waziri ya dauki shintali ya dauki wane ne gajiyawa ce ko kuma bunƙasa ce gajiyawa ce me yasa ya yadda in na je masa ziyara ko mun je masa ziyara a ce ku shigo kai tsaye ba za a ce haka ba har sai an tsaya an je an gano su wane ne da me suka zo me a hannunsu ya suke sannan a ce ku shigo ko a ce kar ku shigo dan Allah me yasa aka dauki waɗannan matakai tsoro ne ko ko barkin tsoro ne gajiyawa ce ko rashin gajiyawa kamala ce ko na kasa to kuma sai ka dauka shi ma haka Allah yake yanzu Allah na jin tsoron ka kar ka rike shi abin da yafi karfin sa ba haka sai ka bi shi cikin wani wali dai idan ka fuka ko ce a a wannan bai fi karfin sa ba roƙon sa wannan rage haka duk wannan ya zama munin Allah ta'ala ya zama munin Allah da haka ya kamata mutane mu koma zuwa ga alqur'ani da hadisi wallahi tallahi ba za mu taɓa fahimtar aqida mai kyau ba sai mun koma qur'ani ko hadisi ko waɗansu labarai da tatsuniyoyi da ke cikin littattafai a ajiye su gefe guda a koma qur'ani a koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za ka lamun cewa sun ka fahimci addini daɗewa cikin musulunci ba tare da fahimtar abin da qur'ani ke cewa ko hadisi ke cewa ba abin da ya ka fahimci musulunci dole sai ka koma qur'ani da hadisi ne Allah ce wala yasafi'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakawa kawunan su ba ba za su iya taimakawa wanin su ba biman ihamin man arada bihim su'an ta yadda za su hana kawunan su uh, su kaucewa kawunan su mummunan abu daga cikin wanda ya nuface su da shi min kasrin imma karya su au gairihi ko waninsa wal istifhamu litawbih wannan alama tambaya da cikin wannan aya don kun yi farwa a kawo ta amma ba dan tsara neman ansa ba galatin wa in tad'uhum ila da yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum salitun wa in tad'uhum inda za ku kiraye su mushriku ya koma shirka ai in tad'ul asnama inda za ku kirayi dingin abin da kuke bota ba Allah ba ila huda zuwa ga wani tafarki na shari'a la yattabi'unakum la yattabi'ukum wato ba za su iya bin ku ba domin su samu tsira ai la yujibunakum ila muradikum bihim ba za su iya neman ku ba zuwa ga abinda kuka bukaci su ci kama yujibukum Allah inda irin yadda Allah ke an samu ku inda za ku kira yana daga cikin gajiyawar waɗanda ake kira din ba sa iya ansa wanda ya kira wato kenan ko da kana kiran wani wanda ba Allah ba sai kai ka samu biyan bukata cikin abin da ka roka jarrabawa ce daga Allah amma ba wannan ne ya ansa ba da nasin Qur'ani baya ansawa kamar yadda Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun ba mafi bata a ban kasa sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba wanda ba zai taba ansa masa ba har kiyama ta tsaya man la yastajibu lahu ba zai taba an sa masa ba ila yawmul qiyama har kiyama ta tsaya haka Allah faɗa cikin alqur'ani mahalikin ka mahalikin ya nuna gajiya wanda ya ba sa yi ansa ashe ko da ka kirayi sunan wani wanda ba Allah ba annabi ne mala'ika ne waliyi ne salihin bawa ne sai kiga bukatar ka ta biya to wannan jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki amma ba wancan din ne ya ansa maka ba wancan ba zai iya ansawa ba wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'unakum ko la yattabi'ukum a wata qira'an kenan la yattabi'ukum ko la yattabi'ukum sawa'un alaykum daidai wa daida ne gare ku a da autumuhum sun kun kiraye su am antum samitun ko kun yi kawai kun yi shiru ba ku kiraye su ba an du'a'ihim wato ba ku kiraye su ba la yatba'un ba za su iya bibitan ku ba li adami sama'ihim dan saboda ba sa jin abin da kun kira wala yataghayyaru halukum fil halaini halin ku ba wani bambanci tsakanin kun kira ko ba ku kira ba yadda in ba ku kira ba da ba su ji mai kuka ce ba haka in kun kira din ma ba za su ji ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ce idan da za ku kiraye su ba za su ansa muku ba ko da sun ji kuma ba za su iya biya muku bukata ba ba za su ji ba kaddara sun ji ko ba za su iya bayyana muku bukata ba ranar tashin kiyama kuma sai sun bijire muku abin da kuka sun ce ba kyauta ba Allah ce wala yunabbi'uka misal khabir ba wanda yake baka labari saboda masani shine Allah goni dangane da abin da bayin su ji ciki na iyawa ko rashin iyawa su subhanahu wa ta'ala sawa'un alaikum ada'awtumuhum am antum samitun ko kin kira su ko kun kira su ba wani bambanci فلا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم عن حكم الجمادية كما يدى حالهم سسوما بايا تنجاوا وجن كسن جوا سندلالو إذا كما كان إذا أكيد دوا سنكونا أو مكما تحكا ثم بين للمشركين قباوتهم بإبادتهم الأصنام آية ذات بيو بايا Allah zai nuna mana wautar mushrikai ta yadda suka yadda suke bauta ma gumaka faqala fitin innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الذين تدعون من دون الله بل وأن كتي كرة وأن با الله با عباد أمثالكم سوما باين كتم كتم إن يد كتي باي ملكر أبنجي سوما باين ملكر أبنجي بل أنتم أرفع منهم يرزقكم ما في سوء توككوا لأنهم لا حياة فيهم دسوا ينزبا سدرين ba sa iya mekowa ba sa iya karba idan an ba su wa antum fikum alhaya ko ko akwai rayuwa ta tare da ku wa tatakallamuna kuna iya yin magana wa ma zalika idza asarrtum fi itiqadi bihim haya amma tare da haka in kuna ganin cewa har yanzu akwai rayuwa tare da su har yanzu suna kaiwa suna komowa to fa da'uhum ku kiraye su falle su zubu da su kuma su an samu kuma ganin in sun isa in kuntum sadiqin in har daga cikin cikin cewa suna da wani amfani bi annaha hayyatun cikin riyawar ku cewa waɗanda kuke kira suna nan a raye ta sahiqul ibada kuma suna cancantar abota ta musu kuma bayyana ghayata ajrihim sannan Allah zai bayyana makular kasa wasu wa fadla abidihim alaihim zai kuma nuna fifikon waɗanda ke bauta musu a kansu a halin yanzu a gani na ido dan duk wanda kake kira wanda yake mutunci cikin gabari kai yanzu kana dare ki baya dare yanzu kai kafi ba ina nufin kafi shi daraja wajen Allah ba wannan wani abu ne daban amma kafi shi amfani dan yanzu kai zan ce ni ko kaza ka bani zan ce da Allah dauke mun kaza ka dauke mun shi ko baya iya mikowa in ka bashi ko baya da hannun zai ka to da wanda yake mai motsi mai kaiwa ya komo ya karba ya amsa ya bayar da kuma wanda yake baya kaiwa baya komowa yana yana wanzaje cikin kabarinsa daidai da duk kwanan da aka ɗora a kansa da ganye aka rufe shi ba a iya turewa kansa wannan yana cikin duhu ba a iya kawo haske yana cikin bukatuwa zuwa ga iska ba a iya kawo wa kansa iska in ba ya yi ga Allah ba Allah ya isar masa da wannan ababen ta hanyar da zafi ba da ikon yi wa kansa wannan to kai da shi wa wani amfani kenan ka fi amfani fara la kila ka bin kila ka wannan kuma ya abin da ke koma zuwa ga Allah wanda fi wani tafawa da bin Allah cikin idan ya fita takawa ya ka falala idan ka fita takawa kuma ka fita falala kenan amma yanzu amfani na ganin ido duk wanda yake rayuwa ban kasa ya fi wanda ke cikin kabari ke dan ba zai iya amfanar da kai an gane ku ya zama idan malami ne ya wa'azantar ya karantar ya isar da addinin musulunci to kake aiki da su shine ya amfanar da kai ko da bayan rayuwarsa kana cin amfaniya da moriyar abin da ya karantar da kai to wannan amfani da fuskar addini kenan wanda yake layan kafe matakar malami ya isar da addini yadda yake ba a gungunce ba ba a birkice ba ba a baibai ba ya bayar da tsantsar qur'ani da hadisi to wannan ko da bayan mutuwarsa kaga yana amfani da al'umma da ilimin sa ko wallafarsa ko karatun sa amma ya kasance ba wannan ne ba ba mai da zai amfani da kai ta hanyar ya kawo maka arziki ya baka haihuwa ya baka mai duk ba zai iya maka wannan ba yadda za a iya maka wannan kuma dukkan wani wali da zaka faɗa wato za zaka gane wani abu kana yi tukadar zai baka arziki shi wannan waliyin in dai ya waliyantu yana da zurriya za ka samu duk da yadda ya rike da mutuwa yanzu za a nuna wani a ce wannan cikin dangin gidansa jikokinsa ne to ba wani waliyi da za ka duba ka ga dangin gidansa gaba ɗayan su masu kuɗi ne har yanzu akwai talakawa to ka ga zai fi son dangin gidansa sama da kai muridinsa ko muridin muridin muridin muridinsa ba kai ne ma kai masa muridin taka ba kai kai wa wani muridinsa da kima yi wa wani dan Allah ya zai kyale jikokin gidansa suna cikin talauci da halin kaka ni yi. sun sai yadda za su yi ya ki musu gata da arziki kai zai ke tarfi zai maka bayan lokacin da yake da rai yana son ya raba halifanci bai kira muridansa ba sai zama halifansa sai ya kira wa ƴaƴansa da zanto halifofinsa kaga ya fi son su kenan a ce in wani arziki zai bayar kuma ya fi ne ya fi son su to har yanzu a cikin zuriyar kowane wali sai ka sama akwai talauci akwai maskana akwai halin kakani yi ya kasa ya wadatar da su saboda rowa ne ko dan saboda suka jeye ne ka ga rufin asiri mutum saboda suka jeye ne ba mu zagi ko ba mu lafanta shi ba mun siffanta musu abin da ya dace mun ba shi jabtin da ya dace da amma idan mun ce akwai rowa ga mutum sai zama liwa dan ba abu liwa rowaci ce dan inna Allah fala yuhibbu man kana fa qura mutalan fakura alladhina yabkhaluna Allah baya son wannan wadannan alladhina yabkhaluna wa yamuruna nasa bil kufr marwata masu umarni da ruwa Allah baya son su to kaga ba zai zama wali ba to a ce dole ya fi son waɗancan sama da kai to dan me kuma sai yake cikin talauci da abin nan ba kaga saboda bidiya wasu ke? to da haka duk waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba su ba sa iya komai in kuna ganin za su iya fada uhum oh, to ku kira su walai sajibu lakum su kuma sa an samu ku in kuntum sadiqin inda gaske sannan abin da zai biyo ba Allah zai nuna mana muqarrar dajiya wasu sai ce ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ألهم أرجل يمشون بها إن سنة كفا هن سكي تاكا وادا سوء ينزو إذا أنجي تيس سونا gabatin suna ɗin ko ɗaurin aure ko wata bukata ko jana'iza suna da kafafun da za su saka su zo wannan wajen am aydin yabtisuna biha ko suna da hannaye da suke kin fada su wajen bayarwa ko karba annahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanu da suke gani da su da abin da ke kaiwa ya komo a sararin duniya annahum azanun yasma'una biha shi ko suna da kunnuwa a yanzu da suke ji da su abin da ke duk waɗanda ake kira ba Allah ba su da wannan a hali ma'ana idan kuma ka ne dama ba su da kafa da suke takawa su je su dawo ba su da hannaye da suke karba idan an ba su ko su kwace idan sun yi fushi ba su da idanun da suke kani ba su da kunnen da suke wanda ke nuna wasu ke. in wata bishiya ce ba ta da wannan in wani ruwa ne in wani kududdufi ne in wani dutse ne duk ba su da waɗannan gajiyawa ce na takardu wannan yana daga cikin hujja ta hankali da malai isara zuwa gare ta to da ko ba su da waɗannan siffofi kaga nan gajiyayyu ne da ko gajiyayyu ne ba su san ta ta musu yana daga cikin abin da Annabi Ibrahim ya kafa hujja ga mahaifinsa kenan ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a dan me kuke bautar abin da baya ji baya gani baya iya wadatar da kai komai wani dukkan jama'a gumaka da aka yi su ko da sassuke ko da itace ko da me aka yi su koma da menene wannan shine siffar kuma ba su da ikon da suke wannan ba wanda yake da kafar da yanzu zai taka ya zo wurin ka da ita ba wanda yake da hannun da zai bayar ko ya karba da shi ba wanda yake da kunnen ji ko abin da tsingani dan gaba ɗin su riga sun zama tattu suna cikin kasa kasa ta riga ta binne su a sai dan kai kirayi su kai kirayi wanda ba ya ji ba ya gani dan Allah riga ya zare rayuwa ruhi baya tafirin su a halin duk wanda kira wanda ba Allah ba wannan shine matsan sa yana bunne cikin kasa ko kaddara yana da rai yana nesa da kai a inda baka ita miko ya miko baka ita karbi ya amsa yana wata duniya kai kana wata duniya kaga duk wannan nuna dangin gajiya wasu wanda ko babu inda zaka je kai kira Allah bai ji ba ko ka ce ba ni Allah ba zaka ba amma duk wanda ba Allah ba in yana kusa ya miko in yayi nesa fa bai ji ba daga nan kana cikin birnin Kano kana kiran wani yana Lagos ko yana Abuja ko yana wani gari daban kaga ba zai ji ka ba saboda kashiyawar sa jinsa yana da iyaka a matsayin sa dan adam to kaga in yayi kusa da in yayi nasa ba zai ba to da haka wannan siffa sai da zaka zaka iya rabawa dukkan wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba yana da nau'ikan gajiyawa irin wannan rashin kafar da zai taka ko hannun da zai karba ko kunnen da zai ji ko idan da zai gani da shi duk wannan na nuna gajiyawar su to tun da ko sun zanto gajiyayyu ta wannan fuskar ba san ci ta ta musu ba yana daga cikin abin da Mu'az ibn Amr ibn al-Jamu da Mu'az ibn Jabal bayan sun musulunta sai fi Amr ibn al-Jamu ya kasance yana da wani gunkin su da yake musu da masa sai suke so sun mana gajiyawarsa idan ya je ya daure gunki ya ajiye gunkin a ɗakin sa ya masa liyafa ya yi komai ya ajiye su kuma sai su leko su bude ɗakin su shiga sai su kwantar da gunkin kansa na ƙasa kafafunsa na sama wani lokaci su yi kayan ke su ɗora a kansa gobe zo ya tsaki ya ɗauka ya kakkabe ya ajiye shi ya sake shirya shi ne jibin zo bi haka wata rana sai ce ka ga yau zan yi na ƙarshe na gaji da kare ka yanzu ne ga takobi ya rataya masa dan Allah duk wanda zai mata su ki kare ka. <laughs> a wannan daren da ya kawo kan gali ya rataya wa gunkin da suka zo ma sai suka yi masa tsiya suka ɗauko wani jira suka shafa a cikin gunkin wani gawar kare ya mutu an jefa cikin zuriya suka haɗu da karen da gunkin suka ɗaure da itaciya ɗaya ko da igiya ɗaya suka jefa cikin rijiya da ya zo ya gaishe yau kan na riga na tabbatar lallai kai ga jeye ne <laughs> wallahi da kunta ilahan mutadan lam taku wal qalbu jami'an fi qaran kace ya kai Allah ne da za a iya bauta dama ba da za a kai da kare a haɗa ko a rabi ɗaya a jefa yan watsar ya musulunta ya yi shahada a yakin Uhud yana gurgu zai tafi yaki yayansa suka ce karka fita kana cikin waɗanda Allah ya wa uzuri laysa alal a'ma harajin wala alal arji harajin wala alal marid harajun duk da haka aika aka yi an bani izini in zauna amma ba ce ba in na fita haramun da haka sai na fita yanzu sai manzo Allah ce da zan fita ya kasance an kashe ni wajen yaki in na shiga aljanna haka zan shiga aljanna ina gurgu annabi sai aljanna ba gurgu kafar ka za ta miƙe kat kai ma ka taka da kowa ke taka ki to ko sai na fita idan fita yakin uhudu idan shahada ka da wadannan duk dalilai ne da ke nuna maka gajiyawar dukkan wani wanda za a kira ba Allah ba da haka ba da kita wannan aya da ta zo ake wannan nau'ikan tambaya istifham ne inkari ai laysa lahum shay'un min zalika ba su da kunnan ji ko kafar takawa ko hannun baya suwa da karba ko wato ainihin ido na gani istifhami ne inkari laysa lahum shay'un min zalika mimma huwa lakum ba su irin abin da kuke da shi yanzu fa kaifa ta'budunahum wa antum atammu halan minhum dan me kuke bauta musu gashi ko kun fi su cikar hali a halin yanzu ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم sannan Allah ya umarci annabi ya kalubalanci su kafirai hum wa aslamuhum su da goma kansu ila qatlihi cewa in sun isa su taron dangi su hana jiki ko sha har ya mutu li lahum ajrahum dan yana musu gajiyawar su fa kale ki kul wato kace udku sharakakum ku kirayi dukkan abokan tarayya da kuke dingina mu Allah su ila ilahi cewa su halakar da ni thumma duni ku kulla mun makirci da kullalliya fala tunzirun kar ku mun jinkiri da dukkan daya in kun isa wannan ne cikar tauhidin annabawa idan waɗansu suka zo suka tsarkake wata bishiya ko itace suna itikadin kasewa ko rayawa ko arzawa. sai su ce wa wannan itaciyar ko wannan itacen ko wannan gunkin in ka isa daga yau kar in ci kar in sha kar in yi numfashi dan su nuna cewa in dai har na ya lafiya ke kuma za ku iya wanyewa lafiya in kun rabu da abinda annabi hudu yake nan lokacin da mutanansa suke ta inna qulu illa taraka ba'd wala tunabisu ai muna ganin kan mu ne suka jefe ka suka yi fushi da kake saka hauka kake kake sambatu sai yace inni usbidullah washhadu anni bari'un mimma tusrikuna min duni فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم yace to ina tabbatar muku na sanya Allah ya zama shaida kuma kuma daga yau ku zama shaida dangane da abin da zan faɗa wallahi na barranta ba ruwana da dukkan abin da kuke bautawa kuma da ku da gumakanku ku yi taron dangi faki duni jami'an gaba ɗaya ku haɗu ku yi mun kaidi da kullalliya da makirci in rasa ci in rasa sha in rasa tufafin da zan sa ku dora mun cuta in ku isa sun maki duni fa la zuru na tarko mun in inni tawakkaltu ala Allah duk bana dogara ne ga Allah take da rabbi wa rabbikum ubangiji na ubangiji ku ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba idan an ce dabba har dan adam ya shiga cikin nan ba wani mai tafiya a ban kasa dan adam ko wani sa illa huwa akhirun bi nasbiha fa ce Allah na rike da zankonsa inna rabbi ala siratul mustaqim ubangiji na yana bayanin tafarki madadiki ne ubangiji na bayani tafarki madadiki ma'ana ya wajabta akan sa bayyana tafarki madadiki tafarki madadiki shine bayyana gajiyawar dukkan wani wanda ba Allah ba da nuna kamala da bunƙasa da cikar Allah shi kadai wanda na dogara gare shi a ga dai kalubalen cikin haka nan gurin aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalu su dukkan quraishawa haka kai ma musulmi ya halatta shi kalubale su dukkan wani wanda yake bautar wani Allah da ke in ka isa daga yau waɗanda kake itikadin su ke bada arziki su ke hanawa daga yau in daina shi in daina sha in daina numfashi su rike numfashin da nake in su isa kai kana musulmi kana sallah kana azumi kana karanta qur'ani amma kana itikadin cewa arzikin ka shi wani ne ko wani wani to Bill Clinton da Nixon ya hukuma ba da ba ruwan su da waliyin ka ba sabatin labarin ka ba kuma suna fi su su more sama da kai suna da jirgin sama suna da kumbo suna da tauraron dan adam illa ta malam malam babban riga shi ma muridin ka yi maka illa ya ka wata irin motar ka ta shiga ba ta kara ba latana ta karya illa ya ka wani dan jarin ka da bai ta kara ya karya ba kuma kana yi da wai wani waliyin ka ne baka wannan su wadannan arnan sanatan yaho su kuma waya ba su su tony blair su kuma waya ba su ba su san waliyin ka ba ba su yi itirafi da shi ba ba su yi da shi ba ba su roƙe shi ba ba su da niyyar da su roƙe shi to ya aka suka samu kuma a cikin garin ka ga waɗansu a unguwarka waɗanda kake ce musu wahabiya waɗanda kake ce musu yin izala ko ma me zaka samu su ko ɗan izazir za ka sa musu su kuma suna nan sun yi tawaye ga waliyin naka ba ruwansu da shi ba sa kiransa kuma sun ce kiransa ma shirka ne sanya ma Allah kishiya ne har yanzu kuma ya yi fushi da dugunzuma ya hana su ci ya hana su sha ya hana su aure ya hana su motar shiga ya hana su gidan zama ya kata bai yi wannan ba kaga ko da yana da ikon yi yadda suke masa tawaye ya kamata su ji a duka to amma an yi tawayen an ƙara tawayen an yi tawayen kuma ba abin da ya yi kullum kuma kara tawayen ake adadin masu tawaye gare shi karuwa yake kuma shi kuma kullum gajiyawa sa bayyana take kulidhu shiraka'akum summa kiduni fala tunzirun ku kiraye dukkan wanda ba Allah ba ku yi mun kai da ku gani in kun isa ba ku isa ba ku isa kawai ba shalata ne إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون إن وليي lalle majibincin lamari na Allahu shi ne Allah mai taimako na mutawalli umuri wanda ke jibintar lamarurruka na gaba daya allazi nazzal kitab wanda yake saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin ba ni kadai ba shi ke jibintar lamarin dukkan wadannan salihan bayi Allah shi ne mai jibintar lamarin bayi gaba daya ba wani wanda yake kai cikin wannan wallazina tad'una min dunihi dukkan waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun ko ba za su iya wa kawunan su ba fa kaifa ubali bihim tunda ku haka ne dan me zan damu da su tunda ba su iya wa kansu ba su iya wa wani su yo anan me zan ji tsoron su anan me zan damu da su sai aya ta gaba وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إن ذاك يكلم سجل الهدى زوا تفرك سريا لا يسمعوا بلا سجل وتراهم ذاك جنس سوغما كان ذاك كلا أن ينظرون إليك أتكفي سنة زري إلو زوا غريك أي يقابلونك سنة فسكنت kakan nazari kamar mai وهم لا hum la yusuna al yayin da aka tare gunki a gaban ka a za a ga da idanunsa kwarar ya kalle ka ba baya kyautawa yanzuruna ilayka ma'ana suna fuskantar ka dan ba sa gani wa hum la yabsiruna alhali ba sa gani wa in kanu musawwirin bil ayn duk da an yi taswiran su da idanu wal am da hanci wal da kunne fa hiya suratul la hayata fiha amma wannan mutum mutumi ne wanda babu rayuwa ta sirri ثم وجه الله Sun ثم وجه الله تعالى مقيما sannan Allah zai fuskantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga waɗansu samfuri na koyarwa masu kima min makarimul akhlaq cikin irin abin da ya shafi halayya ta gari li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam zuwa da mutum tabbata gare shi li wajiha bid da'wati al jahiliyyah al jahala saboda annabi ya amfani da wannan wajen kira dan ya fuskanci jahiliyya wanda take kunshe da jahilci bima ta kuna auna lahu fil qiyam bi wajibatihi za a sanar da shi irin abin da zai kasance taimako gare shi wajen bayar da wajibin da aka daura masa sai Allah ta وإما ينزغنك من الشيطان له فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ الأفوى كيركو دا أفوى وتؤلف رشيد الصوت بما جاء dangane da abin da zo bila kulfatin wato ainihin ba tare da wahala ba min akhlaqin na cikin halayyar mutane abin da ake nufi da alafuwa a nan kai riko da abin da ya bayyana na halayyar mutane A gane ko wala tabhas anha karka ce zaka rinka bin diddigi sai ka gano laifin wani matukar mutum a zahirinsa sa ya zanto salihin bawa ko da yana wata barna a boye wanda baka sani ba to kai ka mu'amalance shi da zahirin da ka sani karka ce zaka bi diddigi da bincike sai ka gano batinin da yanzu baka san san shine ma'anar kuzul afwa rike abin da ya bayyana cikin halayyar mutane kamar da wani sahabi cikin sahabi ya fassara wannan aya hadisi na cikin bukhari waɗansu suka ce al'afwa a nan gurin rara na dukiya kuzul afwa karbi rara daga cikin dukiyar mutane abin da ake nufi rara da duwa akan bukatun gida na tilas to cikin su ne za ka iya karɓan sadaka ba dan ka ci ba kai tunda kai baka cin sadaka dan ka raba zuwa ga waɗanda suka cancanta a basu sai zanto daidai yake da fadin Allah ta'ala wa yasaluna kama la yunfiqun wa la afwa كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره wato suna tambayar ka me ya kamata mu ciyar cikin dukiyoyin mu adadin me za mu fitar lokacin ba riga an wajabta zakka ba sai Allah ke kulil afwa ka ce za ku ciyar za ku bayar sadaka ne daga rarar dukiya ba daga tilasin ciyarwa a gida ba in baka da komai sun ciyarwa a gida to ai ba kai ba sadaka dan annabi ya ce ibda bi nafsika thumma bi man ta'ulu fara da kanka sannan wanda kake daukar nauyin to kaga afwa anan ana fassara shi da wannan shine rara abin da ya dadu cikin dukiyarka akan bukatan gida to ka bayar da sadakarka ko kai annabi in za ka karba sadakar mutane ka karɓa daga cikin rarar dukiyar mun samu fassara ne kenan fassara ce kenan wata fassara ta uku da malamai ke yi wajen kuzul afuwa wato ka afuwa afwa cikin lamarinka in an saba maka ka yafi karka ce dole sai ka rama dukkan waɗannan fassarori guda uku waɗansu daga cikin sabai da waɗansu daga cikin tabi'ai sashi sun faɗi su kuma dukkaninsu suna da goyon bayan waɗansu ayoyi da hadisai ka'ida kuma wurin malaman tafsiri lokacin da aya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya ma'anoni biyu uku zuwa sama da haka to dole cikin ma'anonin nan mu bincika mu gani shin dukkanin su gaskiya ne ko akwai gaskiya akwai kuskure idan akwai wanda yake kuskure to sai mu kautar da alqur'ani daga wannan kuskuren mu sai baya nuna wannan duk da larabcin na iya wa amma qur'ani baya kira zuwa ga wannan sai mu fassara ayar da wannan dangin zancen daidai idan dukkan zantukan sun zanto daidai ba sa cin karo da juna to sai mu dauka yana daga cikin mu'jizan qur'ani ka fassara shi da fassarori wannan masu yawa din da kowace tana da goyon bayan wata aya ko hadisi dai idan ka ce ka mai afwa idan an yi maka laifi kar ka ce sai ka rama wannan abu ne mai kyau dan Allah ce wala in sabartu lahu khairun lisabirin واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون wa صبر وغفر zalika ذلك لمن عزم الامور duk wani abu ne mai kyau haka kuma idan ka ce rike abin da ya bayyana cikin halayen mutane kaga wannan yana da hadisi masu dama cewa abin da ya bayyana shi zaka yi hukunci yana da ayoyi ma wala su wala ya yatabba azukum baba kar ka ce sai ka bude digi ga gano laifin mutum abin da ka sani na zahiri ka bashi wannan falala in yana wani abu a boye tsakanin sa Allah ba a kallafa maka cewa sai ka binciko ba haka in ce kuzul afwa karɓi ranar dukiyar mutane a matsayin ka na mai imam da za ka karbi sarka to wannan ma duk ya shiga ciki dan ba a karban dukiya wanda take mutum zai ciyar da gidansa yayin ka kadai sai da rara da kada da kan wani kaga duk ayat tana daukar waɗannan manoni wa amru bil urfi sannan kuma kai umarni da abin da ke kira al urfu al urfu da al-ma'rufu da al-arifatu dukkan su ma'anar su ɗaya a larabci ko ka ce al-urfu ko ka ce al-ma'ruf ko ka ce al-arifa larabcin qur'ani ya zo da guda biyu al-ma'ruf da al-arif ta'muruna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya zo da al-urf kuma wa amru bil urfi amma al-arifa akwai shi a larabci sai qur'ani bi kausa to me ake nufi da wa amru bil urfi yi amfani ka yi umarni da dukkan al-urfu abinda ake nufi da al-urfu duk abin da shari'a ta san shi ba masa dangin magana ne ko dangin aiki ne yi umarni da shi kyakkyawan abu abu ko baya an sunan kyakkyawa sai in shari'a ce ta sa sunan kyakkyawa qur'ani ko hadisi shine ma ne ai bi kulli ma amarka Allah bihi kai umarni da dukkan abin da Allah ya umarce ka da shi wa huwa kullu ma araftahu bil wahyi shine duk abin da ka san shi ta hanyar wahayi min Allah daga Allah azza wa jalla wa kullu ma yu'rafu fi shar'i husnuhu shine duk abin da aka gane kyansa ta hanyar shari'a ta musulunci tare da mizanin hankali lafiya abu na uku da aya take wa a'rid anil jahilin ka kawar da kai gaba da jahilai abin da ake nufi da jahilai a nan wurin masu wauta idan mutum ya maka wauta kai karama da wauta makamancin tasa wala tuqabilhum bi sabhihim kar ka fuskanci su da wauta irin tasu وهي كقوله وانا آية هذا كفدن الله كما فدن الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون idan سلاما sun الرحمن su da wauta su sai su mayar da سوسي da kalma mai kyau كلمة ميتو salama. سلاما قال جعفر الصادق Ja'far Sadiq yace laysa bil Qur'ani ayatun ajma'u min hali makarimil akhlaq ita duk cikin Qur'ani ba aya da ta kunshi ginshikai na makarimil akhlaq halaye na gari sama da wannan aya saboda irin abin da ke cikin ta wa qala jibril fi tafsiriha malaka jibril malaika jibril ya faɗa wajen tafsirin wannan aya yace da annabi amaraka rabbuka an taslima man qata'at wa tu'ti man haramat wa ta'fu amman zalamat yake ubangiji ya umarce ka ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka zumuncin sa ka bayar da kyauta ga wanda ya haramta maka tashi kyautar ka yi abuwa ga wanda ya zalunce ka to wannan hadisi da malam ya kawo yace malaika jibril ya fada wato ya ba tare da ya jingina wanda ya fade shi ba eh, idan ka duba cikin tafsir ibnu kasir yayi azumin sa zuwa ga waɗansu malaman hadisi kamar su al-bazzar da waɗansu su in ban manta ba amma kuma yanzu cewa hadisi ne baifi in mun bi sanadin sa shi kadai sai dai yana da shawahid waɗanda suke karfafa shi cikin shawahidin da suke karfafa shi yace annabi ya ce da uquba ibn amir yace ya uquba sil man qata'at wa a'ti amma wa a'ti man haramat wa a'rid man zalamat haka ibn kasir ya kawo shi to da na koma cikin bincike don in gano shi kuma wannan lafazin shi ma ya inganta goya yake sai na samu lafazin da ya inganta shine wanda imamu su sai kawo cikin jami'u sabir ya jingina shi zuwa ga wadansu malaman hadisi shek nasir bin albani ya inganta shi shine inda annabi yake cewa sil man qata'at wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul al-haqq walau ala nafsik manzo Allah ce sil man qata'at tare da zumuncin wanda ya yanke zumunci da kai baya ziyartar ka kai ka zarce shi wa ahsin ila man asaa ilayk ha kuma ka wa wanda yake munana maka wa kullu walau ala nafsi ka faɗi gaskiya ko da karan kanka ne wannan hadisi ne sahihi yana cikin jerin hadisi na 3760 sana cikin sahihul jami'u sahih da haka dai wannan aya ta kunshi tushe na makarimul akhlaq malike wahiya muhkamatun fi mu'amalatil kuffari aya ce mu hukama har yanzu ba a shafe hukuncin ta ba dangane da mu'amalantan kafirai bi ma yan bugi da hanyar da ta dace wa fi mu'amalati du'afa islam haka cikin mu'amalar waɗanda suke da raunin musulunci da mu'amalance su ta hanyar islati wa jufat arab da masu jafa'in zance cikin mazauna karkara waɗanda za su faɗa ma bakar magana ba su san ma sun faɗa maka ba kai sai ka jure a zaman ka wanda yake zaune da inda ake ilimi dole ka ji magana ka ta samu banda sansu wannan duk suna wani abu ɗaya daga cikin manyan malamai na Saudiyya lokacin babban malami sheikh ibrahim bin abdul abin nan ne an zo wurin sa sai aka ce ya bayar da malami da zai je karantar a wani kauye mutanen karkara ne suka tura je a tura musu wani malami karantar da su a wani kauye shan tafiyar nisa tun lokacin ba motoci da rakumi kitan akin yanzu malam ya duba cikin gwarazan ɗaliban sa malamin da ya isa a nuna wa duniya malami ne in suka ga wani da ba ku sai karfi ɗabi a zauna zaman shekara ɗaya ko biyu karantar da su addini ya riga sun tunda malam ya ce ba da yadda iya yana kan birnin da ya dole ya bari ya tafi yace da muka fita da wannan mutumin nan muna fita bayan gari sai ya tsare raƙumin sa kuma ina bisa a baya har da su <laughs> shi za a karantar fa yace da rayuwa ta rayuwa na je na karantar da su ne yake shekaru biyu ne shekaru uku na dawo birnin riyad yace wata rana sai ga wannan bawan Allah ya dawo riyad kuma wata bukata ta kawo shi yace yazo har inda nake karantarwa a masallaci bai gane ne bin na gane shi ma ga yasa da ji ce wani gana lafiya ce ina lafiya da sai na ambaci sunan su ce ah waye ka sani sai wani ce ah, ba gane da mai kai ban gane ka ba kace ai ni ne lokacin da aka zo kuna neman malami a kauyen kuma ne ya tura mu kawo kuma kike ni na kasa to kaga dole sai ka wadanda sai ka jure in zaka in kace zaka dauki zafi ba abin da za ku iya da dole saboda matakin da suke mataki ne inda ba a ilimi ba a karatu ba a san hanyoyin ladabin zance ko magana ko kuma kimanta wanda yake da karatu mutum da ba a yi karatu ba ta haka dole sai ka jure da irin wannan to sai kuma aya ta gaba Allah ta إن الذين اتقوا وإما ينزغنك inda wai ma yanzu da ka mina na zugun idan wani wasu wasi ya same ka mina shaytani daga shaytan in ji annabi in ji Allah madaukakin sarki fasta iz billah to ka nemi isti'aza ka nemi kariya wajen Allah ta'ala innahu sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki shi sami'un ne wato ainihin mai ji ne sannan kuma alimin ne sannan masani ne wato eh, nazgun anan gurin ana nufin waswasi waswasin shaitan wajen ya dora ka kan kishar abin da Allah ya umarce ka ko fushi mai tsanani ko wani abu makamancin haka duk wannan ana jingina shi zuwa ga shaitan ko da ke fushi mai tsanani in ya shafi kare kai an munana maka ne to wannan daga shaitan yake amma in ya shafi musulunci aka munanawa to wannan fushi ne wanda yake mutum na samun lada yana son musulmi ya fushi in ya ga ana sakon ubangiji amma dan kai aka taka ko aka zubarwa kai fushi har ka kasa fita daga cikin hankalinka to wannan daga shedan ne da haka mai irin wannan fushin sai ya isti'aza sai ce إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مرسلون وإخوانهم يمد يأتونهم في الغي ثم لا يقسمون إن الذين اتقوا لله ولن تسكى سبحانه التقوى هنا جمع مرين الله تكن دعا فيها في جميع حركاتهم وسكناتهم تكن دكا موتنس دكم شروطنس إذا مسهم طائف من الشيطان إذا wani wasuwasi ya same su daga shaitan ta'ifun din a wata kira'a taifun wato abu na wasuwasin idan ya same su wa lamma bihim ya sauka gare su tazakkar da na sai su suna hukumar ubangiji su tuna ladan ubangiji fa idahum mubsirun sai kaga suna ganin hanya suna gane gaskiya min gairihi ga wani sa fa yarji'un sai su dawo zuwa ga hanyar Allah ta'ala ai inna masal shaytan yu'mi wa yutmis wasu watsi irin na shaidan da yake shafar zuciya, dan adam da shi abin da ke makantarwa ya toshewa mutum basira wa kul basira ya toshe basira mutum lakin ta ci wasu qulub billah ita takawa ita ce take sadar da zukata zuwa ga Allah taftahu basaira ashabiha take bude basiran masu ita wa takshibul ghishawata an uyunihim sannan kuma ta yayi dukkan wani rufi da ke kan idanunsu to wasu takawa dukkan wani wasati da ya zo sai Allah sai ga cewa wannan ya kawo wa ikhwanuhum amma dangin su cikin shaytanin mutane siyatul ins wal jinni yumidunahum fil ghayy kuna kokarin sake zura su a cikin bata fi dalal cikin bata wa shakki da shakka min masu shaytan sun malaiku su ruwan ba sa gajiya wajen kokarin zura su cikin bata din na barna sai ce وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتمعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ce wai zalim satihim bi ayatin idan baka zo musu da wata mu'jiza cikin irin mu'jizar da suka nema wurin ta? aya ana ana nufin mu'jiza sun nemi annabi ya gudanar musu da garin makka ya zanto ƙoramu ko ya fitar da wannan duwatsu na makka don makka ta fito fili ba kamar yadda duwatsu suka kewaye ta ba wannan duk abu ne da suka nema Wai za lam ta'tim bi aya in baka zo musu da wata mu'jiza cikin abin da suka nema qalu sai ka sun ce laulin ta bai ta hadan baka kawo mu'jizar ba daga wurin karan kanka da zalika tahakkuman suna fada haka dan izgili wa annabi Allah ce kulka ce da su inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni ina fara abin da ake mun wahayi ne daga wurin ubangiji na hada basairu min rabbikum qur'ani dinan da kuke gani hujjoji ne wahayi daga wurin ubangijin ku wa hudan kuma shari'a ce wa rahmatul liqaumin yu'minun sannan kuma rahama ce ga dukkan waɗanda suka yi imani ba na zo bane ba da mu'jiza dan karan kaina sai in Allah ya turo ni da ita duk abin da zo da shi daga Allah ne sai kin وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفسوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن إذا أن كرنت القرآن كو أنا كرنت القرآن في الماضي أمانة ركم أنا مضاري يعني دو أكي كرنت القرآن فاستمعوا له كسولاريش وأنفسوا كما كيسلوا لعلكم ترحمون دوما أمكم رحمة آية تنا نمان كده أبو بيو farko yin shiru na biyu kuma saurare dan akwai lokacin da ka iya yin shiru bakin ka baya magana amma baka sauraron abin da kake ake faɗa hankalinka na wani wuri daban to sai aya ta karkato cewa ka saurari abin da ake faɗa sannan ko bakin ka kare ce komai yayin da duk ake karanta Qur'ani wannan hukunci ne ga mummi ciki da wajen sallah sai kana karanta Qur'ani shiru kana karanta in dai a cikin sallah ne ha kuma yin a wajen sallah ne la'allakum turhamun yin haka shine zai sa a cikin ku maliki nazalat fi tarkil kalami fil khutba wadansu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne dan ta hana mutane yin zance lokacin da ake yin hutuba hutuba juma'a ko ta idi wa ubbira anha bil amma an kawo hutuba aka ce qur'ani listimaliha alaihi dan hutubar juma'a yana da kyau ta kunshi wani abu na alqur'ani ko da aya ɗaya ce liman zai karanta وقيل في قراءة القرآن مطلقا وانا قولا أكثر وانا آية تاسو كان دنجل ذكرات القرآن كو آيناني فترك الكلام في الخطبة واجب وفي القراءة ندب ما لك برن كلام القرآن برن مغانا كي لوكة عند أيك خطبة وانا واجبيني برن مغانا لوكة عند أيك كلام القرآن وانا مستحبي wannan ijtihadin malam kenan amma wajibi ne ko koda zance ne ake wajibi ne bari wato koda karatu ne ake ba hutuba ba wajibi ne barin zance waɗansu man suka ce ayar tana magana ne kan karanta qur'ani cikin sallah saboda da sahabbai sun kasance suna yi wa juna magana cikin sallah ba a haramta ba sai daga bayani aka haramta za ka zo kawa dan wanka sallama yana cikin sallah ya ansa maka kuma ba wani komai akai amma daga bani aka ce a ah, ba haka ya kamata ai ba a kawo tsare tsare a cikin shari'a to dai ayar gaman biya da haka ne imamu shafi yake kafa hujja ta ta cewa ta shafi hana karatun qur'ani a kowane wuri ciki da wajen sallah idan liman na cikin karatun sallah inda ake bayyana karatu ya zama wajibi ga mamusi shiru saboda Allah ce fasta da huwa ansitu la'allakum turhamun amma waɗansu daga cikin malamai da suke ganin wajen wajibcin karatun fatiha sun ce in dai ka karanta wani abu na fatiha babu laifi suna ganin tilas ne sai ka karanta fatiha ko da ko zai bayi zuwa ga kana yi liman na yi kai kai a liman na yi a bayyane cikin masu na raya akwai sai babu bukari da sauransu amma dai zance mafi inganci in liman na karatun bayyane mafi kyau kai shiru saboda hadisin da ke cikin sahih muslim annabi ya ce wa iza qara al imamu fa idan liman ya yi karatu ko yana karatu ku ku shiru kaga annabi ta ku shiru da zaran kai magana ka saba umarnin annabi amma idan liman na karatun sirrance a zahar la'asar wannan dama kowa zai karanta shi a sirrance amma yana bayyane magariba isha'i asubahi to kuma dole kai shiru kenan astami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ثلاث واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا wannan aya tana magana dangane da zikiri kuma nan take ta mayar da martani ga irin mutane guda biyu nau'ikan mutane na farko waɗanda ba sa zikiri gaba ɗaya zuciya ta ke kashe ba sa zikirin Allah nau'ika na biyu waɗanda suke zikiri amma ba yadda manzon Allah ya koyar ba Allah ce inna wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka ai sirran asirran take an dan nuna kaskantar da kai ga ubangiji wa khifatan da kuma jin tsoronsa wannan matakin zikiri na farko kenan zikirin zuci wanda shine ake kira da suna tafakkuri an gane ko الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض wato suna tafakkuri tuna ginin sama da girmanta cewa Allah ne yake kadai tuna kasa da yalwanta da abin da ke cikinta cewa Allah yake kadai sai wannan ya jagorance ka zuwa da girmama Allah ana bukatar irin wannan zikirin a bawa tuna nemar Allah kanka kina gwanantar Allah wajen halittun sama da halittun kasa da halittun ruwa dan ka dauki ibra dan ayoyi ne cikin sama da kasa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun yasau nawa ayoyi nawa ne cikin samai da kasai da dan adam ke shudewa da su baya daukar izina ballan tana girma Allah kai kanka cikin ka aya ne wa fi anfusikum أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم sama'i توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أولا آيوين wannan matakin zikiri na farko kenan zikiri tare da tafakkuri kina suka a cikin zuciyarka mataki na biyu sai Allah yake cewa wa dunal jahari min alqawli sannan ka ambaci Allah da matakin da yake dunal jahari min alqawli ba tare da bayyana zance ba ko koma bayan bayyana wani abu na magana abin da ake nufi za ka yi zikirin da lafazi wancan na zuba lafazi amma ne yanzu da lafazi sai dai ba mai jin lafazin sai kai da kake jin da kanka subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له هر كي كي ون كان جيوم الله cikin lafazin da kai kaɗai kake jiyar da kanka ba sai ka yi kwarmato ba ba sai ka sa lasufika ba ba sai ka hana makota barci ba kai kaɗai kake dan Allah wanda kai dan shi ya ji sahabbai suka tambayi annabi ubangiji a nesa yake murara raraka murya mai karfi ko a kusa ne mu yi munajati da shi sai Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yuzdun idan bayi sun tambaye ka game da ni, sai musu a kusa ne yanzu a nan ga malam sa'idu a kusa a matsayina na mai hankali in zan yi malam sa'idu me ya kamata in yi ce malam sa'idu yaya idan ta da karatu za mu tafi gida tare kaga wannan shi hankali ya zartar shi shari'a ta zartar amma ce malam sa'idu idan an tashi za mu tafi tare yanzu kaga zai tuhume ni da bani da me bani da hankali bani da nutsuwa ban san ya kamata ba yana kusa ne yace na daga murya to Allah na kusa da kai sama da jijiyar wuyarka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun inna rabbi sami'un qarib Allah madaukakin sarki mai ji ne a kusa yake me lana kamariya Allah Allah ka saba annabi ba ka lada ko baka yi zikirin Allah ba in kana so kai zikiri karantacce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a masallaci kace ko a gida kace ko da mace tana zaune a kicin tana wanke wanke tana dafa girki ko da kana tuka mota ko da kana kan kabu kabu annabi na ambatan Allah kowane hali da alwala ko babu Daga naba ko babu mace da haila ko da didi jikinta ya halatta da zikiri ba haramta mata ba dan zikiri ibada ce da ake so a yawaita ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirati adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima haka ake so kai amma kai yadda annabi kai yadda annabi ya koyar dunal jahari min al-qawl bayan bayyana ce dan Allah masu bayyana wa suke ka ji nan gurin ibnu kasir bai kawo ayar ba wani dogon zance bane ba yayi amma zance ne mai fa'ida karkashin wannan aya dunal jahari min al-qawl sai ibnu kasir ce wa haka za yustahabbu an yakuna zikr haka ake so zikiri ya kasance la yakunu nida'an ba a yin kira da babban murya wa jaharan baligan ko murya mai isar da sako zuwa ga wani ba a yin haka da zikiri ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم da haka yayin da sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa qalu suka ce a qaribun rabbuna fa an am ba'idun fa nunadihi ubangiji a nesa yake mu yi da babban murya ko a kusa da mai gane fa anzalallahu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib sannan ce wa fi sahihaini an abi musa al-ash'ari haka tafarkin ahlus sunna yake ba mafarki ba cewa an gani a wani aya hadisi wa fi sahihaini an abu musa al-ash'ari an karbo cikin bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu kana yace rafa an-nasu aswatahum bid-du'a mutane ne suka ɗaga murya suna kiran Allah kowa ya ɗaga murya ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza kowa ya ɗaga murya fi ba'd al-asfar a cikin wani sashi na tafiye tafiye da annabi yayi fa qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce da su ya ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusikum ku takaita wa kawunan ku kar ku halar da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba kurma bane ba yana ji ba wanda baya nan bane ba yana nan da jinsa da sa da iliminsa innal ladhi tad'unahu lalle wanda kuke kiran nan naki ta hanyar addu'a ko zikiri ko bauta sami'un mai ji ne qaribun a kusa yake aqrabu ila ahadikum min urqi rahilatihi sama da kusancin wuyan dabbar da kowa ke haidaita. haka annabi yake masa cikin bukhari da muslim to me zaka yi zikiri sai ka daga murya me zaka yi dalail bayan dalail ma bid'a ne kuma sai ka sa lafi ka kana bacci kai ma ka san baka da lada asalan shi dama dalailin bid'a ne kuma sai ka daga murya ka tana ba salati muka ce bid'a ba dalailin wannan jerin salatan ba yadda annabi koyo ba sune bid'a in za ka yi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid lafazi lafazi siga siga shida zuwa bakwai ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya kunshi salati ga Annabi salati ga iyalan gidansa zurriyarsa sallallahu alaihi wasallam to sai kai yadda Annabi kuma in zaka wannan sai kai da abin nan wallahi tallahi mutanen mu akan cewa bid'a ce kuma a bid'ar kuma ta ayriya kai ne kake zikiri kai ne zakiru mai bautar Allah mai tsoron Allah to ba dan Allah kake ba kenan to me za ka sai ka sa tarbi mai alamomi ko da ka sabe wannan hannun rigar ka sabe shi inda tarbi yake ba ka sake rigar sai ka sabe mun gani sannan kuma in zai wuce wai dan ka ji haushi sai Allahu wai ka ji haushi kenan ka ga niyyar ka ba ta da kyau kai dai in ji haushi ya ga wanda ke la ilaha illallah wai ga anan gurin innamal a'malu binniyat da ka yi dan Allah sai ka samu lada amma sai kai dan ka bani haushi dan ka bashi haushi ba ka da lada a wurin Allah da annal a'malu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusiba wa imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dukkan wanda ya ba dan Allah ba ya da lada wani kuma sai sa lasfika a masallaci ya kure ta wai ba da haushi wa'azi shine zakiru wallahi tallahi baka da lada a wajen Allah in kai dan mutum zakiru ko dan mutum kafa kowa zikiri ka dai ka boye a gida kai ke kadai kai kuka ka hana idan ka barci yazkuruna allaha qiyaman wa qudran wa ala junubi maka nasan qur'ani yake dunal jahr min alqawli kiciyar bayyana ko ma bayan bayyana magana bil guduwi wal asal za a yi da safe za a yi da yamma akwai zikiran safe kala kala da annabi ya koyar akwai zikiran yamma kala kala da annabi ya koyar daga cikin zikiran safe akwai sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayhi wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kaga sayyidul istighfar da ke cikin bukhari kenan sai ka samu zakir bai iya wannan ba annabi ya ce wanda ya karanta wannan da safe ya mutu wannan ya mutu zai shiga aljanna wanda ya karanta da yamma ya mutu wannan daren zai shiga aljanna to kaga wannan dangin zikirin safe uku kenan Allahumma bika asbana wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka an-nushur idan da yamma ne Allahumma bika amsayna wa bika asbana wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka al-masir بسم الله الذي لا يضر بأسه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى لي كو da safi ko da yamma duk ga zikirin da annabi ya koyar a cikin hadisai ingantattu amma sai ka samu cewa ba ma yin wannan sai muka je muka dauko zikirin da zamu zo muna yi muna rangaji la ilaha muna yi muna rangaji wallahi tallahi saba Allah ne saba manzon Allah ne duk wanda yake sanye yadda Allah yake ya yadda manzon Allah yake ga waɗansan nau'ika kowa ya ci kadai kar ka haramta mutum take cikin gida kar ka haramta wanda yake gona kar ka haramta wanda yake ofis kar ka haramta wanda yake mota kar ka haramta wanda yake zaune masallaci ko wajen masallaci ka ba shi dama yayi yadda annabi koyar ba kuma sai an biyo ta kanka an karba ba annabi ya ba kowa tunda Allah ce ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam tafal ma ballagta risalati dan me zaka dan da ne kai ka ce ba sai an bi ka zaka bayar annabi ya ba kowa yace ballighu anni walau aya sai ka rike kamar yadda shi abu mai tsada wanda kake so ka wanda kake so ka bashi wanda baka so ka hana shi kai ma baka bi farkin annabi ba annabi har arna zai je samu a su kokas ya kira shi zuwa ga musulunci kai musulmai yan uwanka makautanka sun da sun kai maka biyayya ka hana su kuma ka san ka saba annabi tarjun najata ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس wai san kake ka kukuta ko baka tabarkin da ake kukuta ba ai ka san jirgin ruwa baya tafiya akan fako bil gudul wal asali wala takum min al ghafilin sai ayar kace إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Ubangiji madaukakin sarki ya kawo wannan aya don ishara zuwa ga zikirin da aka ce nema in muka ƙi ko in mun yi ba yadda yace ba wannan baya tauye Allah dan kasawar mu ba ta sa kuma waɗansu su ƙi innal ladzina inda rabbika lalle waɗanda suke wurin ubangijinka su ne tawaga ta mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai su ki bauta ma Allah wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah ne yunazzihunahu amma la yaliqu bihi suna sarkake shi daga abin da bai dace da shi ba wa lahu yasjudun gare shi cikin sujada yakhda'unahu bil khudu' suna kaskantar da kai gare shi wal ibada ta hanyar ibada fa kunu amsalahum kuma ku zanto kwatan kwatan da in ba ku yi ba sun suna yi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqulun malaka huna yushra'u lil qari'i sujudu tilawa anan sunna ne ko an karanta wa makaranti mai karanta qur'ani yayin sujudu tilawa fi salatin aw ghairiha cikin sallah ko wajensa wa yusra lil mustami'i an wa mai sauraron mai karatu idza sahhala al qari an ya'ummuhu fi salati in sahihi ne cewa ya halatta maka limanci a sallah mai karatun da ya karanta sujudu tilawa kai ma sai ka yi tare da in ko da ba sahihi ba bane maka limanci kaga wannan ya gina mazhaba ne a ka'ida don mai karatun qur'ani in ya karanta inda ya kamata ka yi sujuda yesu ina kai ma za ka yi sawa'un ya inganta maka limanci bai inganta ba tunda so inganta rufe inganta akwai mizani a malikiyance yaro baya limanci gaba ga manya ka kike na in yaro ya karanta sujuda tilawa ya kai ba za ka yi ba binan alhazal qaul a malikiyance sun kuma mai nafila baya yin limanci gawa haka haka haka zuwa waɗannan abubuwa kenan da haka dai wanda ya karanta yayi tilawa kai ma za ka yi wa yusratu fi sujudi tilawa shurutu sala irin abin da ake shartanta wajen sujud tilawa shine shartan sallah wa tajuzul salata salati subhi ya halatta a ko ta koda bayan sallan asubahi ne wal asri ko bayan la'asar wa qabla al isfari ko kafin rana ta yi ta gari ya yi ta al isfar ala wal istirari ko kafin rana ta yi fata fata bayan la'asar don haka ya halatta a yi ta wannan ce wallahu alam Allah shine mafi sani abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya taimana sai ai hakuri na ta mana yau saboda ina jin shi ne tafsirin da za mu rufe da shi har sai bayan an kammala daura insha Allah saboda malaman mu daga jami'ar Madina na dab da zuwa jibi lahadi in Allah ya kaimu za su sauka da garan sun zo kuma darussan mu kenan sun dan sai sai kenan to amma dai darasin gobe da salihu salihin da muke a ungogorot za mu yi insha Allah darasin kitabut tauhid na jibi shi ma za mu yi insha Allah daga shi ne sai mu rufe kuma sai in Allah ya kai mu bayan daura assalamu alaikum wa rahmatullahi